wanda ya zo dai daga sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallaci inda muke karatun littafin mu na kitabu tauhidi na muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima al-mukanna bi abi bakrin al-imam al-a'immati rahimahullahu ta'ala karatun inda ana biye yau za mu tashi wani babi za a iya ce sabon babi na ta hanyar zaman sa babi amma kuma ya tafi abin da zai kunsa sai a ce tun haya ta kamar kamaki karin bayani na na ababubuka ko hadisan da suka fito ko ko hadisan da suka gabata hadisan da annan ƙara jaddadawa ne ga sifatul wajhi hadisan da suka gabata sun tabbatar mana sifatul wajhi Allah na da ita to yanzu waɗannan hadisai za mu shiga na wannan babe sifofi ko sura ko hasken ko ɗaukaka duk abin da ya raɗi sifatullahi alwajahu ya raɗe ta na siffarta ita ma na abubuwan da aka siffantawa da ita su ko waɗannan hadisai su za mu ambata insha Allah kamun sannan akwai tambaya guda duk da dai ba amsa ta za yi ba da yake munasaba tana zuwa kame da ita a wasu karatuttuka na daban mai tambayar yayin sa'ala cikin larabci يقول السلام عليكم اللهم ارزقك التقوى والإخلاص والبيان والفصاحة وحكمة الدعوة أسئلة هكذا سمعت أن أن الزمخشري قال هناك خطأ النحو في القرآن أهو حق وهل هو كفر بالاتفاق والإجماع هذا هو السؤال الأول والسؤال الثاني قال لماذا قال الله تعالى في القرآن هذان خصمان اختصموا في ربهم ولم يقل هذان خصمان اختصما ويقول في السؤال الثالث ولماذا قال تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ولم يقل إن يأجوج ومأجوج مفسدان إذا أقول له هذه الأسئلة سوف نمر عليها فيما بعد إن شاء الله نظرا لأن كثيرا من هذه الأسئلة لا تتعلق بدروسنا هذه لذلك يعني نعتذر من الأخ إن شاء الله سوف نمر عليها في بعض دروسنا اللاحقة إن شاء الله abin da قبل الشيء da shi yanzu abinda za mu ci gaba babe na biyar babu zikiri surati rabbina jalla wa ala babi mai bayanin ambaton sura sifa sura ta ubangijinmu jalla wa ala wa sifati subuhati wajahihi da kuma sifat subuhati haskai kai na wajen fuskar Allah subuhat azza wa wannan zai ambata mana sura ubangiji da Allah wannan sai hirgita kai an kace al ubangiji na da sura to haka lalle hadisan da zamu karanta za su baka wannan bayani sannan kuma wajahullahi da muka tabbatar da Allah na da ita meye sifatu na subhatul wajhi hasken wajahu ta'ala rabbuna mala ya ce ubangijinmu ya ɗaukaka, an kuna yakuna wajhu rabbina ka wajhi ba'd halqi Allah ya wuce a ce fuska ubangijinmu ta zo daidai da fuska adan halitta Allah ya wuce nan ma'ana nan na ya kai kan cewa lalle dole ka yadda da Allah na da fuska amma ba irin fuska kowane makamuki ba sannan wa'azza Allah ya gagara Allah ya kuna lahu wajen a ce mai da fuska wannan kaskanci ne kaskanci na abin a ce da fuska babu abin kenan ilillahu abin da ya samu kai da wannan aqida na cewa Allah na da fuska ko ba irin fuskar khalqihi ba ilillahu domin Allah kad a'lamana ya ilmantar da mu ya sanar da mu fi muhkami tanzili a cikin saukakken littafi ne da bai ba a gyara ne muhkam kitabun uhkimat ayatu ya ka ce muhkamun wanda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to Allah madaukakin sarki ya sanar da mu fi muhkami cikin katangantaccen tanzilihi littafin sa saukakke ya ilmantar da mu ya ilmantar da mu anna lahu wajha shina da fuska kuma fuskan nan shi Allah din da ya faɗa muna zawahu ya siffanta huskar zawwa ai wa Zawwahu, zawahu ya siffanta shi huskar bil jalali wal ikram da su ya siffanta huskar ko yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dhul jalali wal ikram sifa ne gami ga wajhu tun daga shi zu ya so ya zo marfu'un kuma dama wajhu a marfu'un na wa yabqa wajahu wajahu marfu'un na saboda arfiyatan nahwan shi fa'ilu shi kuma zu kaga ai marfu'u yazo yana min asma'il khamsati allati tantafi'u bil wawi ko wa tantasibu bil alifi wa tankhafidhu bil ya'i to an ce zu kaga ashe sifatu lil wajhi ba sifatu ba lil rabbi din yace wajhu rabbi majrur na ko ko in ce waqa fi ko to da a ce zul jalali wal ikrami sifar rabbina da za a ce zil jalali za a ce zil jalali wal ikrami a takaice abin da malam tafi ya ce mana Allah da ke sarki ya ilmantar da mu yana da wajahu kuma zawahu ya siffanta wajahu, bil jalali wal ikram wa nafa anhu al halaka ya kore ma wannan wajahu ya kore mata al halak karewa wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wa yabqa kenan ya kore mata mi al halaku wal halaku kuma shi kuma mutuwa wa'ene mur'un halaka ko ba haka ba in ya halaka ma'ana mata anan dai sura ubangiji za mu faɗi da siffofin Allah madaukakin sarki wanda suka danganci fuskarsa ko malam yau ya muna wani abu wanda maganin mai soke hadisi ko ko maganin mai suka hadisi ta hanyar sanadi sai ya kawo hadisi guda ya kawo mai hanyoyi ga sunan birgit bari mu karanta mu jiya ko wani hadisi in kaga kamar akwai dan wani abu wanda za ka rika a matsayin illa to ya koma kama wani sanadi ya koma kawo ma ya koma kawo ma duk dai kan hadisi guda don ka tabbatar da hadisi ingantacce ne mala yace haddathana yusufu ibnu musa haddathana jarirun عن الألاء وهو ابن المسيب عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبي موسى الأشعري صحابي جليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام كم مكيتا مرمضوك سند حدثنا يوسف ابن موسى يوسف ابن موسى إن ابن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي البغدادي صدوقنا a cikin ɗabakar sa sadukun na mun ce ɗabaka idan suna sadukun hadisu hasanun ko amma alhamdulillah hadisin da muka diba hatta da imam muslim ya roto shi ta hanya ingantatta wanda ba yusuf bin musa ya karɓo gare ba kila fahimta in dai na zaka ce ma hadisin hasanun to don yusuf bin musa dai zaka ce mai hadin hasanun to amma duk waɗanda sun karwato hadisin ta su imam muslim da su ibnu mandah da ibn hibbana duk sun ruwaito su farkon aji a rawi sikatun sabtun an fahimci wannan wanda ba yusuf bin musa ba daga shi sai wa sai jariru jariru kuma da jariru da duk da ake bayan jariru kulluhum sikatun asbatun kila an fahimta حدثنا جرير شين ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة ومن من وهو من الطبقة السابعة شيوا شي جريو من الطبقة السابعة أنغاني با شي يوسف بن موسى صدوق من الطبقة العاشرة أنغاني يعني. يتشي عن العلاء دقى علاء ابن المسيب شي وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة شي علاء ابن المسيب أفهمت سوسي عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة شي ما ثقة ثبت من الطبقة الخامسة sana an abi ubaidillah ibn abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu shi wanga jika abdullahi dan dan abdullah mas'ud na ubaidillah ibn abdullah abdullah din ibn mas'ud as-sahabi al-jalil wa huwa thiqatun sabtun an san wannan min tabaq min kibari salisa suna cikin manyan manyan salisa daga wa kan abi musa al-ash'ari hadisin daga Musa in ka yau kasa Abu Ubaidata ibn ibn Abdullah ibn Mas'ud in ka yau kasa Amr ibn Murra in ka kasa Ala ibn Musayyabi in ka yau kasa Darjarir duka waɗannan tiqatun asbatun an gane waɗannan ba su da ba su da matsala to kansu hadisin ya dogara duk wanda ya mutu ga hadisi sawa'un imam muslim ne ko ibn hibbana ko ibn manda ko eh, ko ah, imam ahmad ko ibn maja dukkan haka ya biyo an fahimci wannan ko saboda haka hadisin koda ibn khuzaimah bai rawato shi bai rawato shi ba to hadisin bai da inda ibn khuzaimah bai rawato hadisin ba bai da alaka da yusuf ibn musa an fahimta kasancewar samun yusuf ibn musa nan don dai ibn khuzaimah ya biyo ta layi ne na an fahimta Ni hadisin ka cewa inna allaha la yanam allah baya bacci allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai ma ya dace bacci ba bai yiwa ya bacci irin mai waɗannan ayyuka kulla yawmin huwa fi sha'ani bai bacci abin da yasa yace ya khafidul qista wa yarfa al qist ana fassara shi fassara biyu kuma dukansu luga ta zo da su shari'a ta zo da su alqis adalci mizan keli wanga mun san shi yana yawo da yawa cikin alquran wa nad'u almawazin bil qis alqis adalci alqis alam da kin sarki ya khafidu alqissa wa yarfa'u ya khafidu alqissa wa yarfa'u yana cikin kullun auna ayyukan bayyaki, in an ka auna wani ya yi ƙasa ya ka auna wani ya yi sama ya kista qista wa yarfa'uhu an gane fassara ya hafidu na yin ƙasa ƙasa na ga ayyukan wasu bayi wa yarfa'uhu na yin sama sama na ga ayyukan wasu bayi saboda haka kullun cikin aiki yake kullun cikin wani a bashi maki na haikin alkhairi lada kaza aiki kaza lada kaza kullun cikin bada lada shi kuwa ne yayin aiki kaza kaza zunubi kaza zunubi kaza zunubi kullun aikin in ka dauki alƙista miza kana ɗauka alƙista arrizqu ya zo alƙis arrizqu kamar da imam al ya fassara a cikin sharh sunna nashi alƙis huna arrizqu ma'ana ya khafidu alƙista wa yarfa'u kullun ya azlata wani ya talauta wani ya hafizu ya sassabta arzikin wani ya nakkasa arzikin wani wa ya rafa'u ya ɗaukaka arzikin wani kullun cikin aikin yake kullu yawmin huwa fi sha'ani in ka fassara arzik al-qist al-amal salih al-amal salih shi ma kenan ya hafizu al-qista wa ya rafa'u kullun yana ɗauka ayyukan kwari wal amalu salihu ya rafa'u kullu ya ɗauka aikin kwarai تأتني يرفع القصة معنى الأعمال الصالحة ويخفض القصة بمعنى ينزل الرزق إلى أن تحبك كل ينا توقف دي أرزك إيقابايني شنا أوكا أيوكا كل كل يوم هو في شأن معنى لي أبني كسين شيء يخفض القصة ويرفع دو ده سراشي تجسكين معنونين القصة إما العدل وإما الميزان وإما الرزق وإما العمل kul da dukkan fassara shi ya fi khasidu rizqa wa yarfa in ka ce qis al'adal shi na mizan kenan qis arrizqu yanzilu rizq qis al'amal yarfa al'amal wal amal salih yarfa saboda haka irin wanda aiki ne yake haka la yana kuma wa ma yanbaghi lahu wa la yanbaghi lahu an yana la'alla kila kace waɗanda sun kace alƙista bi ma'ana al'amalu shi da kace ga jumlar da ke tafi suna ƙara taimaka ma wannan fassara ita ce ni yarfa'u ilayhi amalun nahari yurfa'u ilayhi amalun nahari qabla al-layli wa amalul layli qabla an-nahari yurfa'u ilayhi za a daga mai a kai mai amalun na yan adam aikin rana za a kai mai shi qabla layli kamun wa amalul layli aikin dare da aka yi za a kai mai shi qabla nahari kamun ketuwa rana wannan in kuna da hadisi ya ta'aqabuna fikum malaika mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari ko ba haka ba lokacin da aka extension ayyuka mala'ikun da sun ka kwana tare da kai yaushe za su barka lokacin da ake sallar asuba sai su tashi kuna sallar asuba wa'in za su canjin duti su ko daidai wannan lokacin za su zo sun same ku kuna sallah wa'ancan sun ba ku kuna sallah la'asar kuma lokacin canjin aiki waɗancan za ta tahowa masu kwana da kai za su so lokacin sallar la'asar su kuwa za sun kai ni da kai su bakka lokacin yin la'asar su bakka kana la'asar mahatuwa su iska na la'asar wanda sun ka karɓi ayyukan aikin rana za su kai ma Allah shi qabla al-ghurub wanda sun ka karɓi aikin dare za su kai ma Allah shi qabla an-nahari an fahimci wannan ya rufa'u yurfa'u ilayhi amalun nahari qabla al-layli wa amalul layli qabla na nahari to ina ga lokacin kwana bai dace kwana ba hijabuhu annaru hijabuhu annaru ka mu fassara wannan hadisi bari mu komo sai mun karanta na ƙasa sai a hada masu hijabuhu annaru a rike min wannan shamaki ne abin da ya shiga tsakanin da duk da mahaluku wanda ba iya kaiwa inda ubangiji sai ka keta wannan Annaru nan ga wannan hadisi annaru yace ko wuta kenan ko to mu karanta wani hadisi na gaba amma mu karanta hadisi manzo sallah sai wasallam da ce muna law kashafa dabaqaha da an kuranye halle guda na abinda ya sha makance Allah da da, da, da halittunai da an janye wannan falle guda na wutar in wuta mun ka fassara an gane ba to ban su in fassara kawai ne ke tawili an kai ya bari har ya zo ya ji fassara ga hadisi na tayi ko ba haka ba da an janye muna falle guda gambu guda na wannan shamaki an janye shi la aharaqat subuhatu wajhihi kull shay'in adarakahu basaru la aharaqat lamu lamu tawkidi aw lamu qasam wallahi da subuhatu haske haskai kan wajen huska Allah la'ahara aharaqat da sun kone kulla shay'in dukan komai a daraka hu basaru wanda gani Allah ya kai gare duk abin da Allah ya duba daban da shamakin da Allah ya gitta muna tsakani ne da dibin fuskar Allah da a janye wannan shamakin face to face da huskar Allah da duk abin da ya gaba ga ya ci karo da huskar Allah da duk ya kone duk yana konewa mun fahimci wannan ko sai da abin da za mu faɗi gaba Allah ɗaukin sarki wadi'un yadahu li musii'il layli li yatuba bin nahari wa musii'in nahari li yatuba bil layli wadi'un yadahu Allah yana aza hannunai yana shinhiɗa hannunai nai li musi'il layl ga wanda ya yi laifi cikin dare li tuba bin nahar bin ya samu tuba da rana ma'ana Allah yana shinhiɗa hannu ne da rana dun mai laifin dare ya tuba yana shinhiɗa hannu ne da dare dun mai laifin rana ya tuba kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari wadi'un yadahu yana shinhiɗa hannu ne takkace ni'ima takkace kudura hannunai yana shimfiɗa hannunai ko da ka ce ai hannu ibara ce da mi da da rahama sai mu ce wannan min lawazimul yadina dun dama a kula ko da irin shufar da aka samu ta luga na cewa wai akwai majazi ai ba a majazi da abu a ce ni a ce lahu yadun fi hadha amri a ce ai ana nufin ba yadun wanga yadun ba ana nufin kudura ko ana nuhin abincewa ko ana nuhin ƙarhi ai ba unhwani da wannan majazi a sa yadun illa mallahu yadu ko arabiya kila fahimta yawwa dun ka liba rana ka ce laha yadu fi hadal amri ga Laraci ka saba wa larabci dun lansa laha yadu to nisa ka kicewa ai eh, nace laha yadu an ka ce nayi kuri sai ka ce ai ba yadu nika nuhi ba ai kuduratun fil ibadati ai haskin tabbasuwa shi nika ni da yadu. sai an ka ce a Loga la juzun majazu ko da majazi za a yi da abu ka ce yadun kana nuhin kudura ko ka ce yadun kana nuhin ni'ima ko ka ce yadun kana nuhin wani abu ko da an yadda majazi za ka yi ba a wanda kalimin yadun ta nuhin majazi illa mallahu yadun hakikatan dama ka da larabci kenan to ko da yanzu masu tawili sun yi tawili daga cikin su har da ahlus sunna sun kai tawili waɗannan irin kamar irin imamun nawawi misali da zo ana ya dan tawilin yadu na cewa ay rahmatuhu kaddara koda haka na da sayu yace ay rahmatuhu koda rahmatuhu malamai da sun ka gabatai sun ce ai ba rahmatu wannan kai kusuri na ka toye maka limar ai rahmatu min lawazimil yadi quwwatu min lawazimil yadi ni'matu min lawazimil yadi saboda da yadu aka samu quwwatu aka samu ni'imatu aka samu rahamatu to isti'malu yadi wa iradatul qudra aw ni'ima min isti'mali ma yalzamuna sai amfanin ma yalzamu to in ka zo ma yalzamu ka huta rahi da allazimu ka kai kusuri ba sai ba ko mun gane kasancewa ka mai mulki sai a ce kana da karhi ko kasancewa ka kana da karhi sai a ce sa muna hannu cikin wanga shi suka cewa ranka da ya kamata a sa muna hannu cikin wanga sai ka suka sai ka ana amfani da yadu ko a wajen a wajen sa hannu sai muka ce to ai ba a sa hannu ba ka ce min samin hannu sai ga wanda tun asalin halitta lahu yahu kila fahimta da a ce asalin halitta laisa lahu yadun kace min samin hannu an saba ma ka'idar larabcin ko ka'idar yare kai sun ka ce kai ko da yanzu a ce sannan shugaban nan mai gundalallun hannuna kace ranka da samin hannu kaso kai ka so kai dun bai da hannu sai ce kana zolaya sai dun bai da hannu in ka ce a'a kana nihin kudura ko ni'ima sai ce misa baka in wani da ita ba zahiratan kudura ko ni'ima kawai kana son ka so kai ka ce bai da hannu shi yasa ka ambace su wanda duk ahlul lugha sun san da haka kila fahimta shi yasa to ka'ida ba a fassarawa da lazimi a'a lazimi yana cikin biyar ka'ida asali shine ta mulzim abinda an mulzimu al yadu abinda Allah lazimu abinda yadu ka kawo an fahimci wannan to Allah kin sarki wadi'un yadahu yana aza hannu nai da rana li musi'il laili ga mai laihin dare ya tuba min nahar dun ya samu damar tuba da rana wa musi'il nahari yana aza hannu ne ga mai laihin rana ya tuba ne bil laili dun ya samu tuba ga daddare kuma haka Allah ya kai kullun wace rana ko yau yayi haka kuma ko gobe zai yi haka yake ci gaba da yi hatta ta tsano a min magarabi hatta da za a rai kohar tuba ba shi na ba lokacin da rana za ta fito daga yammaci Abin da malam ka gida sifofin ka gida sifofin wajahu ko a ce surar wajahu ɗazu da kasan wajahu ɗai kasanta karatuttukan da wajahu kasanta to yanzu an ƙara ma wajau tana da subhatu tana da haske hasken da yake ya yi ƙarfi ƙarin hasken ya yi ƙoba da wani makaruki ya gane sai da Allah ya sanya shamaki na ganin huska ta kenan ba a ganin huskar Allah sai sadda ya ga dama a ga huska ta shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam kace kaga Allah yace nurun anna urahu hasken na ko ba haka ba nurun anna urahu ga wata ruwa yace ra'aytu nuran haske na gani an fahimta bari mu karanta hadisi na gaba sai mu fassa mu samu fassarar naru da ta gabata حدثني سلم ابن جنادة ابن جنادة القرشي من ثقة من الطبقة العاشرة سلم ابن جنادة ابن سلم القرشي ثقة من الطبقة العاشرة qala yace haddathana abu muawiya abu muawiya ya gabata tun hadisi na farko sikatun kufiyun sikatun sabtun abu muawiya da ka koma farkon hadisi mai number 1 ka duba akwai muawiya ciki abu muawiya sikatun sabtun min at-tabaqati at-tasi'a bai da bai da masuka tsintsiya abu a amashu anil a'amashi mun sani mun san shi ko abdurrahman bin muhran ko thiqatun illa annahu yudallisu can ba a rasa ba yudallisu ko ehin an amri ibn murrata an karbo daga amru ibn murra sai ka ce to yudallisu kuma ya ce an sai mu ce tabahu al'ala'u ibn musayyib a hadisin da ya gabata ku diba in ku diba hadisin da ya gabata al'ala'u ibn musayyib ko amman an murra an amri ibn murra to shi kuma nan ana amashi ko an man an amr murra an samu taba ga amashi in ana shakku amashi yayi ta dalili ko bai yi ba to al ala bil musayyid wanda ba mudallisin ba sai katun sabtun sarahatan ya faɗa mana haka ya kawo hadisi sun yi ni sun yi muwafaka da amashi amashi ya ya tsira labarin da ya kawo lallai babu tadlisi an ji shi an gane wannan kowa ehin to shi ku amru Ibnu murra mun san shi min tabaqatul khamisa عن عبيد عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من الطبقة الثالثة ومن كبار الطبقة الثالثة ثقة سبت عن أبي موسى الأشعري صحابي جليل قال ياتي قام فينا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ya tashi a cikin mu bi khamsi kalimati yayi muna wasu maganganu guda biyar kalima fa kaka ce irin waccan ta masu nahawu ko al kalimatu lafzun mufradun ko dalun ala ma'anan a da wannan ɗan nawa sun ka aza shi amma kalma da muka nihi mai ma'anarta ta asali kalamu wa kalmatun biha kalamu kan am. in ji mai alfiya ko kalamu na lafzun mufidu kastaqim ismu wa fi'lu thumma harfu lil kalim akhiru eh, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalmatun biha kalamu kan am zayyawa ana faɗin ke kalimatu ana nuhin kalamu kila an gane nan ma ibn malik ma ba su raga mai ba sun sun tafsai wurin suka ce wa kilmatun ha kalamu qari'u am haka ta kai kusuri cewa ya zayyawa kalima ana fadin ta ana nufin kalamu sai ce wa kilmatun ehin bi hal kalamu kada kada ta nisa litakayil ko litakasiri eh lit mudari ya bi wata litakali litakali dab'an ba ta to mata ta kuna takasir kada kada ta kuna takasiri wata wa ta kula ta duka ga mudajir an gane illa kana dinin wanda an ka dinga nama. kamar bakhil in ka ce kad yajudul bakhilu littakalili a ce wani maruwaci na kace to ai kare judul bakhil san ba arafa yana dan tabawa yana iya idan sarka ko to kaga littakalili ko amma an ka ce kare sutul alimu man man man man alladhi urifa bisidiki to da anka ce karya sukul alimu da takte saboda wanda anka jingina gare ta sai ka wasara ta da ita wa in kana ba'da hamadin suna zamuwa ni da ta haƙiƙa wa ta karibi abinda muka so mu ce nan nan ta ilmu malikin wace irin to ko da ka ce ta kasiri ko wa kalimatun bi haka kalamu kan yu'am zan yawa ana cewa kalima amma ana nufin kalamu eh zai da ibn taymiya yake gina wurin ga sai da yake gina cikin kitabul imani yace ya zaka ce zai yawa in ka ce zai yawa fi ɗan kaɗan nan fa ka ce kullun duka makalima da duk inda an kai furucinta yuradu biha kalamu duk inda an kai furcinta. haka arabu sun kasanta haka qur'ani ya to da ita haka hadisi ya to da ita ba a samu kalimatun ta zo bi ma'anar mufradi ba har a ce a wai tana zama da kasara sai illa ba'da na hau, an ka samu mi an ka samu ana nihin kalimatun ta zo bi ma'ana kalima lafzu mufrad amma qabla wada'ihi ko qabla nugujin nuhati sai an ka ce kalimatu yuradu bihal kalam ta ibn tamiya ya yi mun isharar cewa duk inda sun ka zo ta zo cikin qur'ani ko ta zo cikin hadisi mu ce mata magana shi ne ka so mu tunu da wurin to yace ni yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahe cikin bi khamsi kalimati ne muna wasu jumloli mufidai jumloli mufidai guda biyar inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yarfa'u al-qisla wa yakhfiduhu يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل حجابه النور hijabuhu annuru shi a fasara annawu mhm. in ka ce lugatan can kai ta sai ka sai ka tafi nesa kuma ƙarshen ta ka kasa cimma ka rasa fasara a ce hijabuhu annuru da Allah wancan hadisi annaru an yi isti'malul masdai nura masdaruhu annaru النار استعمال amma nan النور an yi isti'malul ghayati annaru shine awwal shine bidaya ma za ya kunu annur ko ba haka ba aw ka masalin ladhi sawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allah ehin nur ehin bi nurihin. ka gani ba nur ita ce masdari na samun nur saboda haka abinda asha makin mu da Allah nurun shine annabi ya gani lamma su ila hal tara rabbaka qala nurun anna urahu ko ko ra'aytu nuran to kuma nan hijabuhu an-nur hijabuhu an-nur gana haske da yanzu haske ha yanzu ka san haske bai ya kare ka don haske transparent ana transparent kana iya gani abin da bayanai ba irin gina na ba amma saboda hasken da ya zanta kamili ba ka gani abin da abba ya nai in zan kamili ba ka gani abin da abba ne ɗauki misali da rana tsaka lokacin azahar ga bazara ka dibi rana ka gani saboda hasken ta sai mi sai ka kashe ma ido ko inda a ce ka ɗauki minti guda kana dibin hasken da ka kauce ka dubi wani wanda ba shi ba sai haga ba ha gani ne ko to ina ga abin da dibin abin da bayan wannan hasken to kuma hasken rana ba komi na ba an ka danganta shi da hasken ubangiji don hasken rana haske na na makhluk don rana makhlukatun to yanzu Allah haske ne muka magana hijabuhu an-nur kaga mai wanda ka ce ra'aytu Allah qazatan ko ba haka bai tsoron Allah yayi tsoron Allah ko annabi an tambaya ce yace nuru annara amma wai kawai din ya kai martaba wali in ma din ya kai ko wai ce ra'aytu Allah ya kazata ko ya kazatan wala naman? ko ya kazatan ajin kila ko manaman bai gani Allah ko manaman mhm. hijabuhu nurun hijabuhu nur kila ina jin hadisin mun zo ko fassara ce mun gane can illa karin da muka samu nan qama fina rasulullahi bi khamsi bi khamsi kalimatin sai a kasa su khamsi kalimatin nan kana iya daurantawa sai ka ce inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama daya yarfa'u al-qista wa yakhafidu biyu yarfa'u yurfa'u ilayhi amalu layli bin nahari wa sai ce uku sannan wa amalu nahari bin layli ka ce hudu ko ka ce yarfa'u yurfa'u ilayhi amalu layli bin nahari wa amalu nahari bin layli shi uku din hijabuhu an-nur shi a hudu din law kashafahu la aharakat subhatu wajhihi man taha ilayhi basru min khalqihi suwabiyak do abin da za ka kai ka kasa da duk ka wata gaba ta aqida ta zo to daya kaga inna allaha la yanamu ko aqida ka samu allah ba la yanamu to cewa wala yin bagi lahu an yana baka samu wata aqida sabuwa ba tauhidi ka samu na adamun nauni sannan yurfa'u al-qis yarfa'u al-qis wa yahfizuhu ka samu wata aqida ko ba haka ba raf'u al wa hafzihi kaga sai ka ce biyu يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل النهار بالليل بالنهار bin إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل gudana أكيد gudata. Ana دجا mai zuwa aiki. illa dai kawai lokaci lokuta biyu haka yi akai mai na marece aikin yini kai mai da sahe aikin dare ba ta uku ba hijabuhun nur sabu aqida ta ita ma mai jin kashin kanta sannan ni kaga ta zan hudu kenan sannan lauka shafa hula la aharakat subuhat wajen himanta taha ilayhi mai min A aqida ta bai kila abinda muka so sai a sabo gare mu ko a wanda babu cikin wancan hadisi mun samu annur wancan annar nuru shi masara mun wancan naru law kashafahu nai haka yace amma bu cewa yayi law kashafa dabaka dabaka falle shi dabaku falle ko san falle guda abinda aka aza bisa wani bisa wani bisa wani ashe hasken falle falle na an san falle da ya janye waɗannan falle la aharaka kila an fahimta to amma nan sai ce muna hijabin nan law kashafahu shi alhijabu din ko ba haka ba da ya kona yashi la aharakat subahat wajhihi da hasken huska ce ta kone man taha ilaihi basaruhu duk inda idon Allah ya kai duk inda ganin Allah ya kai ganin Allah yana da limit akwai limitation shi kenan da ya kone komi don da ganin Allah bai da limitation la ahal man taha ilaihi basaru min khalqihi tunda babu akwai lungun da zaka shiga Allah bai ganin ka babu ko duk inda ki Allah la ganin ka ko da an sha makance wannan an koranye wannan hijabi la harakat kullu shay shike an fahimci wannan hadisin hayya wajiya ka gane dai hadisin ya sha ruwayoyi ga wata ga wata hanya haddathana amru ibn ali wannan littafi yana ƙara koya mana karatun sanadi kwarai da gaske saboda kan mu kosa wajen koyo ko ba haka ba wannan zai ƙara rage muna aiki da yawa irin in ka zo ga maye-maye littafai irin su bukhari irin su muslimu tun nan cikin ƙasa ƙasa ka san mutane da yawa da ka zo irin cikin wadancan maye-maye littafai na har da har da cewa eh kai ka san su حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري الثوري الثوري mun kusa akwai Sufyan ibn Uyayna wanda wanga Sufyan as-Sauri don a kiyaye an Amr ibn Murra an Abi Ubaidata an Abi Musa qala qama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi arba'in arba'in ne shi ko ehin hadisin da yanzu wannan muna da Amr ibn Ali al-Fallas shine Amr ibn Ali ibn Bahr ibn Kani Abu Hafs al-Fallas sai kale hafizun na min al-tabaqati ashira an gane ba thiqatun hafizun min al-tabaqati al-ashira ka rike shi amr ibn yahya al-fallah al ka hisan shi wa muhammad ibn yahya su biyu sun ka karanta sai kenan a wannan hadisi yace da muhammad ibn yahya shi ma malami imamu abokin ko tagwayen ko tsaran imam'un bukhari kila tuho da shi muhammad bin yahya az-zuhri shi ma thiqatun na min tabaqatil hadiyata ashara an gane su biyu din nan qala sun fada ne sun kace haddathana abu asim abu asim ne shine abdahat ibn makhlad thiqatun na min tabaqatil tasi'a shi amr ibn ala na farko tabaqatil ashara muhammad ne ya tabaqatil hadiyata ashara na goma sha daya yake amma su biyu da sun karantar da ibn khuzaimah su kuma sun karɓo wanga hadisi da Abu Asim Abu Asim shi ma thiqatun na amma min tabaqati tasi'a at-tasi'a ta tara an gane Abu Asim din nan tika ne yace daga Sufyan as-Sauri mun san Sufyan as-Sauri ai ko min tabaqati sabi'a ko Sufyan as-Sauri Sufyan as-Sauri Sufyanani wa Hammadani ko Sufyan ibn Uyayna wa Sufyan as-Sauri Hammadani Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama an amri bin murra an kuma ga hadisin kun san shi shi wancan hadisi akwai shi hadisi na daya hadisi na biyu akwai shi ina ne hadisi na 20 da wanda muka tashi yau na 23 da na 24 ana amru bin murra an abi ubaidata ibn abdullah bin sa'ud an abi musa an gane ko a rike min wannan sanadin yanzu yanzu za mu nan gaba ka dai muka dan wata magana a gane yanzu wannan su gane su gane wa mun ka ce su gane sauri ko Sufyan al a wannan hadisi ne da muka ce muka ce inna Allah la yanam wa amma da ni ne ku diba ho gani Amr ibn Murra dawa daga wa daga Abu Ubaida daga Abu Musa ko to da inda ka samu Sufyan al-Thawri an rawaito wanga hadisi ta waje ne an danganta ga wani wanda ba Amr ibn Murra ba kure na inda wannan hadisin nan an fahimta kure na sun kace bari za mu zo mu gani to hadisi abin da muka samu eh, ɗan dan bambanci ne da wancan kila ta hanyar sanadi babu sai eh, ta hanyar lafazin matanin hadisi abu guda ne shine ne qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'in sai ya ce bi khamsi kalimatin nan ya ce bi arba'in al'adadu la yadurru daga hafizina daga mai bada hadisin na kila fahimta yanzu dai Abu Ubaida da Abu Musa da Abu Ubaida da amru bin Murra su ba mu sani ba arba'in sun ka ce ko hamsin sun ka ce matsalar tana daga wajen sufiyanu ko wajen amashu kila an fahimta ehe nan muka so mu gano wane ne yace arba'in wane ne yace wayan wanda yace arba'in da wanda yace hamsin wanne ne a bambanci ko wanne a daidai to bari mu karanta hadisi mu ji gaba nawa a cikin wannan inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama ya khafidul qissa wa yarfa'uhu يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل أكو حجابه النار زام هدو قوم هدي مشي حجابه النار لو كشفها لأحركت شبهات وجهه كل شيء أدركه بصره هدي وهذا مني أي منك هدي مو سامه كو in mun karaba su na ai babu bambanci wajen yawa illa bambanci wajen tsayi kai da ka tsaya hijabu an nuru nan kai ka zama sai su zan biyar in ku ka haɗe sai su zan hudu kamar fatiha ne alhamdulillahi rabbil alamin ta in kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim in ka tsaya nan ce matsayin aya to kai misahin ka aya bakwai banda basmala ko ba haka ba in ko kacce ba ka tsaya nan alaihim ba aya ta ba ka tsaya nan ba صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم aya الضالين آية amma har da basmala. Kawai wurin tsayi. amma kalmomin babu wanda ya rage su suna nawa da suke adadin kalmomin aqidan ba ta ragu ba suna na adadin ta kawai wurin tsayi na ko sai mu gane babu matsala game da wannan alhamdulillah ashe ashe yanzu arba'i kalimatin kalimatin ni ta kara nuna ma jumla aka miki ba kalima ba a shekara ya haɗa hijabu nuru lauka, shafa ha jumlatun wahida alhamdulillah inna allaha la yanamu allah bashi bacci wala yanbaghi lahu an yanama bai dace bacci bai yiwa ya bacci an kore mai bacci sam ko alama yarfa yakhfidu alqissa yana ɗauka ayyuka yana yana kaskanta yana yana saukar da ba kaskanta ba yana saukar da arziki wayar fa'u shi na arziki an gane a fista ma'ana arzikin wani ya sassartar da shi kuma ya ɗaga arzikin wani ko ya hafi kista yana saukar da arziki na sama ya saukar da shi wayar fa'u shi ɗau ayyukan ƙwarai su wajen ne ko ya hafi kista yana sa yana awo awo mizani da ya auna ka shi ƙasa kai mai fajiri wayar fa'u da ya aza wani wani ya sama an gane wannan yurfa ilayhi amalul layli qabla an ana kai mai aikin dare kamun gari ya wayi, wa amalun nahari qabla al ana kai mai aikin yini kamun dare yayi hijabuhu nuru shamakin da ya ruhe shi ya hana mu ganai wuta ko kace haske annaru nan wuta annaru haske ana fasara ko kuma kaga ce annaru haske ba tawuyi na ni ba mafaɗin abin shi ya faɗi haka kila an fahimci wannan law kashafaha da ya kuna yin wannan hijab din la aharakat sufatu wajhi kull shay da hasken huska tai ya kone dukan komai a daraka darakahu basaruhu da gani ne riska wa qala muhammad ibn yahya amma muhammad ibn yahya nan ya ƙara wata kalima yurfau ilaihi amalu al-layli qabla amali an-nahari wa amalu an-nahari qabla amali al-layli haka muhammad ibn yahya ya ce kila an fahimta akasin wada amru ibn ali yace amru ibn ali cewa yurfa ilaihi amalu layli qabla nahari amma shi wancan cewa yurfa ilaihi amalu layli qabla amali amalin nahari an kara amali ana kai mai aikin yini kamun aikin dare ya zo ana kai mai aikin dare kamun aikin rana ya zo kila fahimta shi kwancan cewa ana kai mai aikin yini kamun ma daren ya zo ba ma aikin yini ba Darin ma kamun ya zo duka ana kai mana to alhamdulillah حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد وابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض وان كان دي حديث نازل فدي اما ده wani sanadi wannan sanadi Muhammad ibn Yahya az-Zuhri wanda yake ta cikin wancan amma yau ba ga Abu Asim ya karbo ba قال cewa حدثنا محمد بن عبيد thiqatun la yahfazu min at-tabaqati al-hadiyata ashara thiqa ne wa abu nu'aym yace da muhammad ibn ubayd da abu nu'aym abu nu'aym shine al-fadl ibn dakin shi ma thiqa ne min at-tabaqati at-tasi'a da muhammad ibn ubayd thiqatun min at-tabaqati al-hadiyata ashara da abu nu'aym al-fadl ibn dakin wanda a cikin tabaqati at-tasi'a su biyu sun ka ba muhammad ibn yahya az-zuhri labarin wanga hadisi قال سوق سنك تيدا غوا حدثنا المسعودي illa annahu, إلا أنه اختلط قبل موته kamun ya mutu da tsuha ya zo ya zama kutala an zama kutala wanda kaɗan dindin cewa don tsuha ya zama har da take rauni kwarai da gaske ko ba haka ba ya zama abin da ya faɗi gobe ya walwale jibi ko ba haka ba to idan mutum ya kai wannan martaba wannan mataki sai a yi daga karatu gara ko ba haka ba don kai ba mutane shirme da goma in wasu ka ci gaba da karatu gare ko dole a tantance duk wanda ya faɗi ya faɗi hadisi ya ce daggare sai an bibi wannan mutumin mata a kaza an qabla al-ikhtilafi aw ba'da al-ikhtilafi an fahimci wannan ko to shi al-mas'udi da ya samu wannan ikhtilafi an mai da shi ba bagadada da zama da kufa yake kuma ba bagadada duk waɗanda ya karanta a kufa qabla al-ikhtilafi duk waɗanda ya karanta su ba'da al-kufa ba'da ba'da an kana bi bagadada to ba da ikhtilafin to mun samu yaqini Muhammad ibn Ubayd da Abu Nu'aym sun karanci hadisin da gare fi al-Kufa a Kufa ba a Bagdada ba in haka ne kenan aka za anhu qablan hadisi sahih a shi kenan ina jin ta tsaya mu ci gaba ko saboda haka kenan illa da aka sun ka samu baka samun tana mas'udi saduqun na mukhtalitun illa anna aban wa'in wa muhammad ibn ubayd akhadha anhu qabl al-ikhtilaf shi kenan mun samu matsalar tarawaye ko sai dai sai mu kuma kan shi mas'udi sai mu ce wa mu mas'udi sai ba sai ka tumbani bai kai aba ka sai ka ba to kullu man kana saduqan hadithu hasanun ko to sai mu ce hasanu amma huwa sahihu li gairi dun saboda ni abinda muka tawo mas'udi kaunuhu sadiqan saduqan kai yanzu muna dan gudun kai ba mu abinda bai jiya ba ko an amr ibn murra to amr ibn murra sai mun ka a ai sufyan as-sawri ya karbo ga amr ibn murra wanga hadisi ai al-amash ya karbo ga amr ibn murra wanga hadisi ai al-ala'u bin musayyib na farko ya karbo daga kenan da al'ala ibn musayyib da al'amashu da sufyanu al-thawri tabu al-mas'udi dukan sun yi mutaba'a kan mi fi akhad an amr ibn murra a dai hadisin ga mas'udi baka faɗi abin da akure ba lalle da ka faɗa muna kan cewa akan amr ibn murra ya ce kaza ya ce kaza ya faɗi hadisi an abi ubaidata an abi musa قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع تكاو حديث حكا تكي kila kun gane Ibn ابن يحيى سي ابن يحيى شي wani wane yahya muhammad ibn yahya az-zuhri yace ni ya faɗi da mithlihi iri nan irin wanda ka san shi wancan hadisin da ya gabata an gane illa dai abinda mun ka samu nan wa zada fi mun samu ziyada guda wanda sai layin mas'udi sai mun ka same ta to shi ku hadisi wa hasan sai mu ce ziyadatul hasana ce kenan ko ni yace yace da da amru ibn murra ya ba mu hadisin yace daga abu ubaida abu ubaida yace daga abu musul ashari abu musul ashari yace daga manzon Allah manzon Allah ya gama kawo hadisin sai abu ubaida shi at-tabi'i sai yayi istihadi da aya da kai sai kawo mana wata aya an burika man fil nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin wannan tana cikin namli a kissa Musa alaihi salamu lokacin da ya ce ni anastu naran لعلي آتيكم منها آه، آه، بخبر أو أو اتيكم بشهاد قبس لعلكم تفصلون فلما جاءها نوديا أن بورك من في النار ومن ومن حولها وسبحان الله رب العالمين عندك كان قالها آية آية كان فارا ودا فلما جاءها نوديا أن بورك من في النار وهذا الشاهد كده فلما جاءها da annabi Musa ya zo wutar da ya hanga ba cewa ya yi inni nasu naran ba ehin bari ku bari in je min ha bi khabarin a tikun bi qabdi bi shahadin qabatin ko ba haka ba kun san aya suna da can wata aya aw ajidu ala nari huda ta daha wannan ta namne muka gida bari in tafi wajen wutar da ina ga tana din din anasu yace na kin kayuta wuta ku bari in tafi kun ga mun ɓace ga mu cikin tsananin sanyi ku bari ga mishimishin wuta can bari in je ko la Allah mu samu wani labari aza mu kan hanya mu san inda mun kai zuwa misira ko kuma mi ko in zo muku bi qabatin bi shahadin qabatin da wani yula mu muhassa la'allakum tasaluna ko za mu hasa mu dan ji hoso hoso mu dan ji dimi dimi suna cikin sanyi ku bari in ji falamma ja'aha annabi Musa na zuwa wurin wuta nudiya sai ɗaya ji kira sa'ad ya ce na dahu rabbuhu ubangijin suna ya kira ba wuta ba ubangijin suna ya kira nudiya ga wata can aya cikin ɗaha nudiya ya musa ko ba haka ba an hake da suna ya musa sai aka ce mashi na alayka kafin mu zo nan sanci hannu kawayen sanci takalmanka innaka bil wadi muqaddas tuwa ko ba haka ba can wata to nan akwai in ka hada akwai kissa qissatu Musa ko qissatu qissatu qur'aniya li Musa alaihi salam sai aka hada har hada ko wace a dauko ta kamun wannan kamun wannan kamun wannan sai a haɗa kissa ta tamiƙe da kanta to sai Allah madaukakin sarki ya kira ya ce suna Musa na cire ka cire ta kalman ka ikaza ikaza ikaza inni ana Allah la ilaha kaza kaza kaza kaza nan sai an ka ce an kuma an ka kira da cewa burika mancin nari wannan da a wurin wuta fi din nan ko ma'ana inda nari ko ba haka ba inda nan kaka ce tawili na ya sai ta aka kunci ba tawili shi inda ko ba haka ba akwai ai istibdalul harfi bil harfi wannan kowa ya sanya cikin qur'ani ko ba haka ba ainan ya shirabu biha ibadullahi ainan ya shirabu biha ay yashrabu minha minha ibadullahi tunda ainun ko ba haka ba ainun ko hina da ta shirabu bihi ta shirabu min dai ko ba haka ba suna da wala usallibannakum fi juzu'in nakhl yace fi amma ai at-taslibu ala akl wala usallibannakum ala juzu' in za a hangin mutum fi sulbi aka tashi ko ala ehin saboda haka harafi na wakilta harafi na'am to an burika albarka ta tabbatar ma man inda layi wanda a kusa da wuta wane ne annabi Musa alaihi salam Allah albarka ta tsaya ma annabi Musa wa man haulaha sa'ad yace da sauran mawata suna ce man haulaha ai al mala'ika da waɗanda a gefenta kenan Allah madaukakin sarki nan ya roƙan ma ko ya samu annabi Musa da mala'ikun da an tare da annabi dama kun san annabi ya tare mala'iku ko alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan saboda ni ya alama an qad ablahu risalata rabbi Allah da ai kuma wayi za a samu mala'iku masu gadin ka gaba da baya to waɗannan wa man ha ai haulan nari min al mala'ikati man inda hawa man haulaha ibara kenan mala'iku sun zagaye annabi wa annabi Musa alaihi salam to Abu Ubaida ya kawo ayat din ya fassara fassara ya kokore ya fassara muna da yace hijabuhu an-nur kila fahimta ehem hijabuhu an-nar kasance wa subhanallah sarki ya tabbata ma Allah rabbil na ubangijin talikai a gurguje ku haƙuri, haddathana bahar ibn nasr ibn sadiqin al-khawlani Sikatun sabtun min tabaqatil ashira na asad ibn musa saduqun ya ba mu labarin as-sunnata ya karantar da mu sunna kala yace haddathana al-mas'udi mas'udi wani wancan da ya gabata saduqu mukhtalaqun bi hadha al-isnad da wannan isnadi wato mas'udi daga wa an amr ibn murra an abi ubaidata an abi musa qala qama fina rasul mithlahu sawa duk daidai wa qala yace wa yarfa'uhu ويرفعه an gane ba can mi can ya hafizul qista wa yarfa'u ya kamata ku diba ku zan ka diba ga microphone ka mu fara karatu ko zan ka diba na wa qala a cikin hadisi ne ce wa yarfa'uhu ya hafizul qista wa yarfa'uhu can in kun ka diba hadisin حديث سفيان الثوري سفيان الثوري يخفض القسط ويرفعه أما حديث أعمش ما ينبى حديث 34 cewa ya rafa'ul qista wa ya hafiduhu sama saman saman peji peji na hamsin sama shekara sama inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yarfa'ul wa ya hafiduhu ya ko amma na kasa gare hadisi na 36 cewa ya khafidul qissa wa yarfa'uhu sai da ya khafidu to nan shine malan ka san yace shi ma haka yace ya ya khafidul qissa wa yarfa'uhu ba wa ya khafiduhu ya umman da shi ba wa yarfa'uhu an gane hadisin Allah wannan hadisi la'alla sai mu ce muna dan shakku abu guda ni muka shakku haddathana asadu ibnu musa qala haddathana al-mas'udi al-mas'udi mun ce muku talaqun kullu man akhadha anhu ba'da baghdada to hadithuhu ni da'ifun to kawai inda muka shakku asadu Musa mata akhadha anhu lan nusbit akhadha anhu qabla al-ikhtilafi aw ba'da al-ikhtilafi ko to kaddara dun dun dun sharrin da masu tawili kasu su kawo dun rashin adalci in wanda ka sun ya kawo ga hadisi na sai ya ciki ya buɗa kitabut tauhidi duk waɗancan hadisai da asani da sai ki ɗauko su sai ɗauko wanga in ya ɗauko wanga haddathana kaza haddathana kaza haddathana asad ibn musa qala haddathana mas'udi sai ce al mas'udi mukhtalatu ko sai ce man a kaza an akhadha anhu qabla dukhulihi bagadada sahihun ko wa man a kaza akhadha anhu ba'da dukhul bagadada to da'ifun ko to dun suka sai ɗauko wanga din sai ce wala nadari kuma haka take hal asad ibn musa a kaza an anhu fil kubati ba fi bagadada ko ba haka ba sai ce kan haka hadithu la yusahahu ba inganta shi ba da abu shi kai la fitar da shi to Allah wanda ya ce haka ya adalci bai adalci ba tunda akwai hadisan waɗanda daidai da hadisan wani suka karantarwa ko ba shi kamata ya dauko ba ko ba haka ba to sai mu ce to ba haka ba mun yadda ka dauko wanga bari mu yi mahujja da wanga sai mu ce asad ibn musa muna shakku dun ba mu sani ba ko a kufa ya karba ko a bagada da ko ni muka shakku shakku muka yi shi mai mas'udi ya ba shi kamar da ikhlali ko ba da ikhlali shi muka shakku ba masha Allah sai mu ce mu aje komi mu duba sanadin hadisin ya kawo shi daidai wa daida in ya kawo shi daidai wa daida la ya duru ko da wani ba da ikhlali domin muka tsoro yi ikhlali muka tsoro to lan ne kila gane ko da bayan a ce ma na kuwata bayan kuwata ba ta labari an ka iske labarin nan da ya baka wallahi daidai yake kuwata wa sai kuma tawa ya ta ba shi ya ta ba ka labarin kuma harfan da harfan daidai wa daida to ne illa yanzu sai ce na an yi sa'a hakan bata mutsu ba ko ba haka ba to yanzu wanda hadisi kaddara kaddara al-mas'udi ya ba asad ibn musa labarin ba al-ikhtilafi to an yi sa'a duk da ikhtilaf yake ciki ba a samu matsala ba ya ba da shi wanda an ka sani ya har da shi ya ba da shi daidai akwai matsala alhamdulillah ina jin kila mu tsaya nan duk da hadisi gudan na zai ta ci mu na gaba kuma lokaci ya yi kuma mutane sun ba da shara yan lokaci a ɗan tsaya a kuma su karanta da mata ko kuma akwai wanda an nesa sosai kware da gaske ai hakuri mu tsaya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik